بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي tara ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 22 ga watan september 1996 a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce wala tariqun salisun wannan ainihin riwaya wadda ake magana a kai wadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni da cewa a rufe waɗanda suka yi mutuwar shahada da jininsu ba a yi musu wanka ba kuma ya ce shi zai shaida su a ranar alkiyama sa'annan ya ce kowanne jini daga cikinsu ko kowane rauni daga cikinsu zai tashi ainihin wato a ranar alkiyama yana ƙanshin turaren miski ko da yake launin shi kamar launin jini ne to bayan ya kawo hanya ta farko ga wannan riwaya ya kawo hanya ta biyu sai kuma ya kawo hanya ta uku أخرجه أحمد الإمام أحمد يفتر دوانا هنيا تأكو أتكم مجلد نبيرنا المسند الشافي نتريه إدى تلاتين دقايا زوا شافي نتريه إدى تلاتين دبيو من رواية عبد الله بن ثعلبة بن سعير أتكم رواية عبد الله بن ثعلبة بن سعير وله رؤيا صحابي نياغ النبي صلى الله عليه وسلم شين ما أن له رؤيا ولم يثبت له سماء amma bai tabbata cewa ya taba jin wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana karamin sahabi ne yana yaro kenan annabi ya rasu an tabbatar da cewa ya dan fara wayau ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya tuna cewa ya ga annabi a lokaci kaza annabi yayi kaza amma bai tabbata cewa ya ji wata magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama wadda ya rike ta ta zama ainihin hadisi ba fa huwa mursal sahabiyyin a ƙarƙashin haka tunda shi abdullahi dan sa'alaba dan su'air ya ruwaito wannan hadisi ya danganta shi ga annabi kai tsaye ko da an tabbatar da shi sahabi ne karami amma kuma bai tabbata ya ji daga annabi ba ya zama mursal sahabiyin kenan mursalin sahabi shine mas'ala ta faru a lokacin da shi wannan sahabi da ya bada labarin shi ta sai a gwada a ga yana dan karami bai isa ya ɗauko labarin ta ba sai a ce wani dattijo cikin sahabbai ya gaya mishi kama Aisha ta bada labarin Isra'i da Mi'raji Aisha lokacin tana yar karama ta ba da aka sanda aka yi Isra'i da Mi'raji to sai a ce ko dai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din ne ya gaya mata ko kuma mahaifinta Abubakar ko mahaifiyarta Ummu Ruman ko wani dattijo ko wata dattijuwa cikin sahabbai waɗanda suna da cikakken balaga da hankali a lokacin da aka yi wannan al'amari fa huwa hujja dan haka ya zama hujja mursali na tabi'i ba hujja bane amma mursalin sahabi hujja ne wa isnaduhu ilaihi sahihun isnadin ainihin wannan hadisi har zuwa ainihin abdullahi dan sa'alaba dan su'air sahihi ne wa qad wasalahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya kawo wannan ainihin hadisi da cikakken isnadin shi a cikin mujalladi na hudu shafi na goma sha ɗaya na littafin sunan kubra min hadisihi an jabirin a cikin riwayar da ainihin yayo daga jabiru dan abdullahi to wannan hadisi an gama takhriji akan shi dama a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce bai halatta wanda ya mutuwa shahada a filin daga a yi mishi wanka ba ko da kuwa ya kasance yana da janaba to bayan ya yi wannan magana sai ya ce muna da hadisai da za mu kafa hujja to ya kafa hujja da hadisi na farko asani hadisi na biyu an abi barzata annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana fi maghzan lahu fa afa allahu alaihi fa qala li ashabihi هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد قالوا لا قال لكني أفقد جليبيبا فطلبوه فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه قالها مرتين أو ثلاثا ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما قال فوضعه على سا... على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فغفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا الله يشري الدم وانا حديثي نبيه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي عن أبي برزة دقى أبي برزة annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana fi maghzal lahu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a cikin wani yaƙi daga yaƙoƙin shi da yake zuwa fa'afa Allahu alaihi sai Allah ya bashi nasara fa qala li ashabihi sai annabi ya ce wa sahabban shi hal tafqiduna min ahadin to gashi mun yi nasara mun ci kafirai to amma ko akwai wani da kuka nema kuka rasa cikin mu musulmi an kashe shi qalu na'am suka ce eh fulanan wa fulanan wa fulanan da wane da wane da wane duk bamu gansu ba sun makala sai ma'aike sake cewa hal tafqiduna min ahadin akwai wani dai wanda kuka nema kuka rasa qalu la suka ce a'a su kenan dai uku din nan mu muka iya tunawa qala sai annabi ya ce lakinni afqidu julaibiban sai dai ni ufkidu julaibiban ko afkidu julaibiban ni na nemi julaibib wani sahabi ne sunan shi kenan tasgiri na jilbab jilbab to julaibiban na nemi julaibib ban gan shi ba fatulubuhu ku je ku nemo shi fatuliba fil qatla aka je aka bincika cikin waɗanda aka karkashe fawajaduhu ila jambi sab'atin qatalahum sai aka same shi kwance a gefen kafirai guda bakwai waɗanda ya kashe su sun maƙataluhu sa'an nan sai ainihin su kuma suka ainihin kashe shi ma'ana ya yi nasara ya kashe waɗannan guda bakwai to ko ƙarshen na bakwai ɗin ne ya yi mishi makami yadda ya nakasa shi shi ma ya mai makami sai suka mutu tare ya kashe bakwai su kuma suka kashe shi fa'atan nabiyu sallallahu alaihi wasallama fa waqafa alaihi fa qala sai annabi ya zo daidai inda gawar shi take sai ya tsaya daidai kan shi sai annabi ya ce qatala sab'atan shi julaibib ya kashe mutum bakwai sun makataluhu sannan su kuma kafirai suka kashe shi haza minni wa ana minhu wannan julaibib din nan nawa ne na yadda da shi shi ma kuma nawa ne ma'ana ni nashi ne shi ma nawa ne haza minni wannan julaibib nawa ne wa ana minhu ni ma nashi ne qala ha marrataini aw salasan so biyu ko so uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma thumma qala bi dhira'ihi hakaza fa basatahuma sai annabi ya haka da hannayen shi ya shimfiɗa shi yace a ɗoro mishi shi haka sai annabi ya rungume shi to amma kaga sai ne riwaya yace qala saboda a larabci ana itlaqin ishara da haraka da qala sai yace haka da hannayen shi ma'ana sai miƙa hannayen shi sai miƙo hannayen shi qala to aiki haka akan ce qala haka ishara ana cewa magana أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مهزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا فأهلا وسهلا بالحبيب المتيم هكا امرؤ القيس يتي ويا دي غرم بدلوش يسامو أني متى فتا أكن تنا سورارين امرؤ القيس أن إسكا شيني سيكي تي وأشارت بطرف العين sai ta mishi ishara da gefen ido ta ɗan kyafta mishi ido ta mishi sigina haka khifata ahliha saboda tana tsoron iyayenta isharata mahzunin ta yi mishi wannan ishara ta ne mai barka da zuwa ne amma saboda tana cikin bakin cikin iyayenta ne mata faɗa ba damar te magana to sai ta ishara da ido tana cikin ɓacin rai walam ta takallami yace ba te magana ba fa'aikantu daga nan sai na tabbatar da cewa anna tarafa wannan ido nata da ya mini sigina kad qala marhaban ya ce da ni maraba fa ahlan lale bil habibil mutayyami da abin nema wanda yake makaunaci imrul qais kenan alkindi amalahu Allah bima yastahiq manzo Allah yake imrul qais an ji labarin shi ko ina a duniya amma ranar kiyama Allah zai manta da shi a wuta saboda ba ma guje ne shi kuma shi yasa duk fasaha ka duk zalaka ka to ka bi manzo Allah an ba haka ba fasaha ka ta zama ta banza da wofi fasaha wurin imrul kaisa an tabbatar da babu balarabe da ya kai shi fasaha wajen waka duk halin da ya shiga zai wake abin shi duk irin yadda ya shiga zai wake kanshi to amma saboda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma bai bi manzon zamanin shi ba don manzon zamanin shi shine annabi Ibrahim da Isma'il to sai bai bi su ba sai sai zama shi dan iska ne ma gaba daya shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ne da ko ina an ji shi a duniya ba gashi an ji shi da Hausa ba ma yanzu amma manzon Allah ya ce ranar kiyama Allah zai manta da shi a cikin wuta Allah ya kiyaye to saboda haka ishara ma ka gani fa'aikantu da yace fa'aikantu anna tarafa sai na tabbatar da cewa idan kad qala marhaban kiftawa yi amma sai yace idan ya ce min maraba ashe ishara ma ana ce mata aiki a ko makamantan haka kamar yadda yake anan yace summa qala bi zira'ihi hakaza sai annabi yace da hannayen shi haka ma'ana sai haka da hannayen shi fa ba fatahu ma ya miƙa hannayen shi qala fa wada'ahu ala sa'idaihi sai aka ɗauko wannan ainihin sahabi da aka kashe aka ɗora shi akan hannayen annabi sallallahu alaihi wasallama laisa lahu sarirun illa sa'idayin nabi sallallahu alaihi wasallama bai da wata makara da ta ɗauke shi sai hannun annabi shine makarar shi ai madalla da irin wannan makara qala sahabin yace fa hufira lahu sai aka yi mishi hakan kabari wa wudi a fi kabrihi aka saka shi a cikin kabarin shi walam yuzkar ghaslan ba a yi magana akan wanke shi ba ashe wannan dalili ne akan duk wanda aka kashe shi a filin daga ba za a yi mishi wankan gawa ba shine dalilin Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah أخرجه مسلم الإمام مسلم يفتد أن حديثي أتكن جزء نبقى شافي نتري ديدا همسن دبيو والسياق له لفظ وأن حديثي نا الإمام مسلم نه والطيالسي دا أبو داود الطيالسي أتكن لمبا حديثي نتري ترى دا أشرن دا هدو والزيادة تاني له قاري إنن دا أكسامو قدا بيو دا چه إن دا چه قالها مرتين أو ثلاثا da kuma inda yace summa qala bi zira'ihi hakaza fa basatahuma wannan ƙari da aka samu na wannan ziyada guda biyu a cikin musnad na Abu Dawud da Tayalisi aka same su wa Ahmad al-Imam Ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 421 zuwa mujalladi zuwa shafi na 420 da biyu zuwa shafi na ɗari hudu da ashirin da biyar wal bai haƙi bai haƙi ma fitar da shi a cikin mujalladi na hudu shafi na ashirin da ɗaya to hadisin julaibib kenan duk sanda aka tashi ana magana a cikin ilimi jama'a malaman hadisi in suka zo suna bayani ana tattaunawa akwai abubuwan da yake ba sai an tsaya dogon bayani ba saboda an ga ya kamata a ce kowa ya san waɗannan abubuwan sai a ce Uh, mamaci in ya in an kashe shi a filin daga ba a mishi wanka dalili saboda hadisin julaibib to kai tun da kana nan baka san hadisin julaibib ba sai ka rinka tunanin wai julaibib din nan ma wata sabuwar taliya ce ta fito ko wani menene saboda ba a karatun hadisi a kasashen mu amma su malaman hadisi in suka zo suna magana kaza kaza kaza ya halatta saboda me saboda hadisin zulya daini kaza kaza kaza ya halatta saboda me saboda hadisin imra'a khas'amiyya to duk haka ake son ka san waɗannan abubuwan don mu ma an shiga duniyar ilimi ya zama mutanen mu kansu ya waye amma sai mutum ya shekara arba'in yana karatu a kasar nan tamu sai a je inda za a tara manyan malaman duniya ana magana ilimi sai waye gari shi ya zama ba gidaje dalili shi gaba ɗaya sun zama kashin baya a wajen karatu duk abin da suke karantawa ba shine duniyar ilimi ta sani ba الثالث حديث نأكو عن أنس دقى أنس الله يقارى وأنس يردى أن شهداء أحد لم يغسلوا Anas ya ce waɗanda suka yi shahada a wurin yakin Uhud ba a yi musu wanka ba wa dufinu bi dima'ihim an rufe su ne da jinin su walam yusalla alaihim ba a yi musu sallah ba ghairu Hamza in ba Hamza ba sayyidina Hamza ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi Hamza ya mishi sallah kamar yadda zamu zo mu samu a can gaba zai kawo mana sai da manzon Allah ya wa Hamza sallar gawa so 70 lokaci lokaci sai je ya tsaya akan kabarin shi ya mishi sallah lokaci lokaci ya je ya tsaya ya mishi sallah lokaci lokaci ya je ya mishi sallah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah yana ji da Hamza duk cikin dangin uban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Hamza shine ya fara bada kai ga addinin musulunci a wajen maza to saboda haka kuma aka zo nan da nan aka kama shi aka kashe shi a wurin daga shine ma'aiki ya ji zafi ya ce wallahi aka kama Hamza aka kashe ya ce wallahi sai na kashe kafirai saba'in a madadin wannan mutum ɗaya sai Allah ya ce fa in aqabtum bi misli fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi in aka cuce ku to kurama gwargwadon yadda aka cuce ku in ba za ku iya yafewa ba wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin da za ku yi hakuri da yafi alheri amma in baka iya yafa to karama yadda aka yi maka mana an shara maka mari so daya ka ki hakuri kai ma sai ka share mari so daya amma haka fito da wuka kalma wani to kuma kai ka wuce iyaka kenan أخرجه أبو داود أبو داود فتد دولنا أتكن جزء نبيه شافي نهم سند ترى والزيادة له قارن دا أكسامو أتكن أينه واتو ونن حديثي تنا الإمام أبو داود إني آشيني دا أكتي غير حمزة مبا حمزة با وللحاكم haka a cikin riwaya hakim ma an samu wannan ƙari din wa ya ati lafzuhu yace cikakken lafazin wannan hadisi zai zo wa tirmidhi haka al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 138 da shafi na 139 wa hassanahu kuma al-imamu tirmidhi ya ce wannan hadisi ne mai kyau wa ibn sa'd ibn sa'd ya fitar da wannan a cikin tabaqatul kubra din shi a cikin mujalladi na uku takarda ta ɗaya shafi na takwas والحاكم ده الإمام الحاكم أتكل لتافن شاء المستدرك مجلد نفرق شافي ندري أكد ستين دبير والبيهقي ده الإمام البيهقي أتكن سنن الكبرى مجلد نهو شافي نقوم زوان شاء وأحمد ده الإمام أحمد أتكن مجلد نأك شافي ندري إيد ثلاثين تقوس وقال الحاكم الإمام الحاكم النيسابورية sahihun ala sharti muslimin wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin imamu muslim wa wafaqahu zahabiyu al-imamu zahabiyu ya muwafaqa da abin da hakim ya faɗi ya ce daidai ne wannan hadisi sahihi ne kamar yadda al-imamu hakim ya faɗi to wannan shine abin da al albani ya nakalto daga ainihin waɗannan malamai guda biyu sai ya ƙara maka na uku kafin ka ji nashi fahimta shi kuma wa qala an-nawawi sai ce sai kuma al-imam an-nawawi ya faɗi fil majmu'i a cikin littafin al-majmu' sharh al-muhazzab al-muhazzab littafi ne na fiqhun shafi'iyya al-imam al-imam an-nawawi mutumin ƙasar Siriya ne balaraban ƙasar Siriya ne al-imam an-nawawi ya taso yayi karatu baban shi mai kuɗi ne to sai baban shi ya bude mishi shago ana sai da kaya na provision da kayan rayuwa haka to sai ya zama shi al-imam nawawi kuɗi ake so yayi shi kuma imam nawawi karatu yake so sai an je an kasa mishi kaya an bude kanti shi yana nan yana duba karatu ana nawa nawa yana karatu ana tambaya nawa kaza shi kuma yana karatu to da wani malami ya zo siyayya wata rana sai ya kira uban ya ce wannan yaro bai dace da wannan shago ba a je a haɗa shi da malamai su karantar da shi za a ji labarin shi har zuwa ƙarshen duniya in Allah ya nufa to shine aka hada shi da malamai to uban yana da kuɗi aka zaunar da malamai suka yi ta karantar da shi addini a rana ɗaya yana ɗauka kamar darasi goma sha bakwai to ba matsala dama ba matsala ce ke sa darasi ɗaya kai ta gyangyaɗi ba kanka na ciwo to ba matsala to shine ya karatu ya karatu haka al-imam nawawi kenan to da yazo sai ya ɗauki wannan littafi al-majmu'u sai ya al-muhazzab littafi ne wanda al-Imam Shirazi ya rubuta na Shafi'iyya na fiqhu kamar yadda kaga askari haka yake to Nawawi da ya dauka yana cikin sharhin shi ya je cikin babin riba bai gama ba sai ya mutu to sai aka samu wani malami ba Misri sai zo sai ya karasa wannan sharhi to a cikin wannan littafi ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya dauko wannan magana shi ka san malamai da yawa akwai tafai sun fara fa ba karasa ba ko ahlari abinda malaman tarihi suka tabbata kenan mai ahlari bai karasa ahlari bai rasu tare da cewa na san na taɓa yin wannan magana 1990 aka ce wai na soki a halari ku kuna fama da jahilci magana ake ta ilimi cewa ya rasu bai karasa ba na ƙasa ne duk malami mai rubutu sai ya rasu bai karasa wani littafi ba saboda yana cikin yi wani mutuwa za ta zo ta riske shi ko Allah zai ce ne bari a bari ya gama tukuna kafin ya gama ya fara wani kuma sai yaushe zai gama kenan mun fahimci wannan ko mai ahalari daga shimfiɗar da ya take-taken shimfiɗar shi ya nuna bai karasa littafin ba saboda ya ce ka ahkamis salati ka ahkami salati wa taharati wa siyami yayi magana azumi a littafin bai yi ba ita ma sallah bai gama magana akan ta ba domin iya sahawi kawai ya aje alƙalamin shi yayi magana sallah idi bai ba bai magana sallah kusufi ba duk waɗannan sallolin ma bai gama magana akan su ba ƙarshe sai malamai suka ce a ƙashin gaskiya bai ƙarasa littafin ba Allah ya mishi rasuwa don take taken shi yana nuna yana son duk sai ya fayyace waɗannan abubuwa da yace wajibi ne ka san su mun fahimci wannan da kyau ko to haka mutuwa take shi kanshi al-Imam al-Hakim wannan da muke karanta littafin shi al-Mustadrak ai mun sha faɗi da yawan wannan littafi nashi al-Mustadrak ala sahihain abin da yake nufi da Mustadrak shine Bukhari da Muslim sun ruwaito wasu hadisai a bisa ka'idojin su sun inganta su to sai aka samu akwai wasu hadisai da al-Imam Hakim ya taso sai ya same su sun inganta sun cika sharadin Bukhari da Muslim amma me yasa Bukhari da Muslim ba su fitar da su ba to sai al-Mustadrak ma'ana cikon abin da su bukhari da muslim suka rage gashi kuma sun cancanta da su saka altafansu to ya yi wannan littafi ya gama shi ya dawo ya fara gyaran littafin ya gyara ɗaya bisa biyar na littafin sai allah ya mishi rasuwa saboda haka farkon littafin kitabul iman zuwa ɗaya bisa biyar na farkon littafin ya fi tsafta fiye da hudu bisa biyar na ƙarshen littafin saboda bai dawo ya binciki wasu abubuwa ba anan. wannan magana al-Imam Suyuti ya faɗe ta a cikin littafin shi na Musalla al-Hadith mai suna Tadribur Rawi sharhi ne na Taqribun Nawawi mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa sai aka samu al-Imam Zahabi sai zo sai ya ainihin yi talhisul mustadrak inda Imam al-Hakim ya dace sai ya tabbatar inda Imam al-Hakim ya kuskure sai ya gyara mun fahimta ko to li kulli jawadin kabwa duk inda ka kai ga kokarin gyara kai ma za a samu na ƙasa tare da kai shi ma al-Imam Zahabi a wannan gyaran da yawa al-Imam al-Hakim sai aka samu akwai wasu abubuwa waɗanda shi ma bai tattaɓa su ba a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya zo ya ɗauki wannan littafi yanzu ya sake aiki a kan shi gaba ɗaya yana can ana bugawa bai fito ba tukuna mun fahimci wannan ko allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa qala an-nawawi fil majmu'i al-imam an-nawawi ya faɗi a cikin al-majmu'u sharh al-muhazzab kenan mujalladi na biyar shafi na 265 ba'da ma azahu li abi dauda wahdahu shi al-imam an-nawawi ya danganta wannan hadisi ne ga Abu Dawuda kawai bai ce Hakim da Baihaqi da Ahmad sun fitar da shi ba to wannan shi ake kira qusur a cikin ilimin hadisi hadisi ne malamai hudu sun fitar da shi kai sai ka faɗi ɗaya to da ka faɗi ɗayan nan to sai ka ce malamai hudu suka fitar da shi da wasu sai ka faɗi ɗaya akhrajahu abu dauda sai ka ce wa ghairuhu to ka kubuta wurin malaman hadisi amma an ka ce akhrajahu abu dauda kai shiru sai ce hadha qusurun minka ta takaita mutum hudu suka fitar da hadisin ya ka takaita akan mutum ɗaya tabbatar da cewa wane wane wane wane har ka lissafa hudu sun fitar da wannan hadisin yana nuna hadisin yana da ƙarfi kenan mun fahimci wannan da kyau ko to shine yake cewa isnaduhu hasanun aw sahihun al-imam an-nawawi yace isnadin wannan hadisi ko dai ya zama mai kyau ne ko kuma ma ya zama ya kai sahihi ma'ana al-imam an-nawawi bai tabbatar da abu ɗaya ba kenan ko to kun ji abin da al-imam an-nawawi ya faɗi a wannan gurin ko yace isnadin wannan hadisi ko dai ya zama kyakkyawa ko kuma ya zama ainihin sahihi imamu zahabi kuma da imamu hakim su kuma suka ce sahihi ko qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce huwa indi hasan wannan hadisi ni a guri na hadisi ne hasan ala annahu ala sharti muslim ko da ike dai hadisin ya kai sharadin imamu muslim din kamar da hakim ya faɗi amma bai kai sahihi ba mun fahimta da kyau ko to ashe wannan ya nuna a cikin bukhari akwai hadisin da yake hasanun ne bai kai sahih ba a cikin muslim ma akwai hadisin da yake hasanun ne bai kai sahih ba to amma hadisi hasan ana kafa hujja da shi shi ma bangare ne na sahihi sai dai bai gama kaiwa darajar shi bane amma wajen kafa hujja duk ɗaya ne arrabi'u hadisi na hudu wanda za a kafa hujja da shi dangane da tabbatar da cewa mutumin da aka kashe a filin daga ba za a yi mishi wanka ba an abdullahi bin zubair daga abdullahi dan zubair jikan sayyidina abubakar kenan ko abdullahi dan zubair shine wanda asma'u ta haifa shine ɗa na farko da aka haifa a Madina da aka yi hijira aka dawo Yahudawa suna ta zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi suna cewa ai gashi nan mun yi musu baki mun yi musu asiri matan su ma sun daina daukan ciki karshen su ya zo kenan ana nan sai Asma'u ta samu ciki manzon Allah ya farin ciki da wannan ciki da ta samu aka zo aka haifi ɗa aka kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi annabi ya mishi hudu ba ya sa mishi suna abdullahi to aisha ita ta ɗauki renon wannan ɗa shi yasa ake cewa aisha ummu abdullahi uwar abdullahi ba wai dan ta taba haihuwa ba ba dan ta taba bari ba duk wannan hayaniya ne aisha bata taba haihuwa ba bata taba yin bari ba don wasu sun ce wai aisha ta taba yin bari annabi ya sa wa barin suna abdullahi wai daga nan ake ce mata uwar abdullahi ai bari ba a sa mishi suna an haife shi bai zo da rai ba shikenan ba ya cikin waɗanda wai sai a ce to ran lahira da wannan suna zai tashi Allah da ya kashe shi tun yana karami ya san sunan da zai sa mishi ranar kiyama ba shikenan ba mun fahimci wannan da kyau ko to wannan abdullahi ibn zubair to shi ma ya zama khalifa bayan ainihin waɗannan khulafa'u da suka wuce to sai aka haɗo juyin mulki aka naɗo hajjaj shine wanda ya jagorancin juyin mulkin aka zo aka kama abdullahi bin zubair hajjaj ya datse kanshi sahabin annabi fa ya datse kanshi ya take a mashi ya je kaiwa asma'u ya cuna mata a gaban ta yace kin ga kan danki in kina da magana ki hajjaj kenan min afaqil ibad eh a shi tabi'i ne tabi'i ne amma mugu ne mugu ne ya kashe bayan Allah to ka ga dai ka sare kan mutum ka je ka kai shi wurin uwar shi ka ce gashi in kina da magana ki waye zai magana hajjaji yanzu sai yanka ka sai dai Allah ya isa a zuci ita ma a zuci sai dai a zuci Allah in kai a fili ko baya nan yana nan da shi ajin suna yawo ana cafkaka ka zagi hajjaji kenan sai a fara sallama taka ta kare amma duk da haka malaman musulunci duk abin da hajjaji ya dinnan sai su kira shi fasikanci ba su ce kafiri bane saboda kafirci in ba ka yi shi ba malaman salaf ba za su kafirta ka ba duk wanda kuka ji an buɗe baki an ce kafiri ne to kafiri ne saboda salafiya sun fi kowa ta ka tsantsan game da kafirta musulmi amma har suka buɗe baki suka ce wani kafiri ne to kafirin ne ba wai baragada ake ba kowa a kwaso a ce kafiri a'a to shine yace an Abdullahi ibn Zubair daga Abdullahi dan Zubair fi qissati Uhud game da bada labarin yakin Uhud da yayi واستشهاد حنظلة بن أبي عامر da kuma shahada da hanzala dan abi amir yayi hanzala shi ake kira zalilul mala'ika wanda mala'iku suka yi wa inuwa to me yasa ake ce mishi wanda mala'iku suka yi mishi inuwa qala yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hanzalatu da aka kashe shi a filin daga sai manzon Allah yace inna sahibakum taghsiluhul mala'ika manzon Allah yace abokin nan naku fa da aka kashe naga kuma wani abu daban naga mala'iku su ne mishi wanka gashi a filin dagar su sahabbai Allah bai musu wannan kashafin ba su kawai suna ganin ga mutum a kwance ne manzo Allah yana din faruwa sai ya ce a'a na ga wani sabon abu kuma ya na ga mala'iku su ne mishi wanka fasalu sahibatahu ku je ku tambayi matar shi fa qalat sai matar ta ce kharaja wa huwa junubun ai ya fito yana da janaba ne lamma sami alha'i'a lokacin da ya ji ana cewa a taho ainihin jihadi lokacin da ya ji ana shela a taho jihadi yana cikin saduwa da amaryar shi wadda ran nan ne ranar tarewa ka ji imanin sahabbai fa ran nan ne ranar tarewa yana cikin saduwa da ita sai ji ana cewa manzon Allah ya ce a fito jihadi sai ya daga matar sai ya fito da gudu ya taho cikin janaba to shine ana make shi haka ya mutu sai manzo Allah ya ga kuma mala'iku ne mai wanka ma'aike ce aje a tambaya yaya wannan abu ashe manzo Allah bai san gaibu ba kenan ko don da ya san gaibu sai ce to gashi gashi amma sai ce aje a tambaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da aka ce manzon Allah ai ya fito da janaba ne sai annabi ya ce lidhalika ghassalatu malaika to saboda haka ne mala'iku suke mishi wanka kenan mun fahimta ko to dalilin Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan da yace ko da mutum ya kasance yana da janaba aka kashe shi a filin daga ba za a yi mishi wanka ba dalili mala'iku za su yi mishi mun fahimta don gashi wannan annabi ya ga yana da janaba amma kuma bai ce a yi mishi wanka ba tun daga mala'iku su ne mishi akhrajahu ibn hibban fi sahihihi ibn hibban shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih wal hakim da hakim a cikin littafin shi al-mustadrak mujalladi na uku shafi na 304 wal baihaqi da baihaqi mujalladi na hudu shafi na 15 bi isnadin jayyidin kama qala an-nawawi fi mawdi'in min al-majmu' da gyararre ingantacce ma'ana isnadi mai nagarta kun ga nan nawawi ya ce isnadi mai nagarta ko haka ya faɗi a cikin a wani wuri a cikin littafin shi al-majmu'u mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da sittin daidai ko summa nasiya zalika faƙala ba'adu bayan nawa ne waccan magana a cikin shafi na ɗari biyu da sittin daidai a cikin wannan mujalladi na biyar to nan da shafi uku kuma a cikin mujalladi na biyar ɗin shafi na ɗari biyu da sittin da uku sai ya ce wa zakarna annahu hadithun da'ifun ya kai mai karatu kakkamanta mun faɗi cewa wannan hadisi ne mai rauni ya manta da can abin da ya ce shafi nawa ne tsakani kawai shafi uku can shafi uku ne ya tattauna ya tattauna ya tattauna ya ce wannan hadisi ne mai nagarta da ya zo nan take shafi uku daga wannan magana kuma sai ya ce ya kai mai karatu ka kamanta mun ce maka wannan hadisi mai rauni ne amma kuma me ya ce jayyid ya ce ai to wannan ke nuna maka magana da muka gaya maka cewa nawawi ya rasu bai karasa wannan littafin ba don da ya karasa zai dawo ya sake bincika shi daga farko har ƙarshe to ya yi magana bai da ya bincika ba ya sake yin wata kuma sai Allah ya mishi rasuwa kuma yana nuna a hankali suke yin littafin ashe tunda ya rubuta ne mai yiwa ya aje ya tafi sallah ko kuma bayan yan kwanaki ya dawo sannan sai ya ci gaba sai yake tunani cikin kwakwalwar shi ya faɗi wannan kaza ne don su tunda manyan malamai ne duk da ka suke waɗannan ayyuka fa ba wai a leƙa a leƙa a su dama ilimin duk yana ka dan abin da ba a rasa bane in ya zame musu dole za su binciko wani littafi su duba saboda sun nannagi ilimin tun suna kanana saboda haka suka zo yanzu sun manyanta sai su yi ta rubutun kawai to ya ce karka manta mun ce wannan hadisi a ɗazu ko kuma a can baya mun ce hadisi mai rauni ne tare da cewa ya ce fa hadisin jayyid ne shine sai albani sai ya ce fa jalla man la yansa sarki ya tabbata ga Allah wanda shi baya mantuwa amma imamin nawawi ya yi وقال الحاكم الإمام الحاكم سيتي صحيح على شرط مسلم وأن حديث يا إن كنت أبي شرط مسلم وأقره الذهبي الإمام الذهبي يا أينه تبت الذهبي دنغني الإمام الذهبي يا تبت الإمام الحاكم أكن wannan magana to kaga irin wannan kuskure da malaman fiqh da na hadisi suke ba a zargin su fa akan haka aka ibnu taymiya ya rubuta littafi raf'ul malami anil a'immatul a'la kowa ya tattali kudi wannan littafi yana nan an buga shi raf'ul malami anil a'immatil a'lam nan da sati guda za a kawo musulmi shi duk ko kofi dubu kake so akwai raf'ul malami anil a'immatil a'lam mun fahimci wannan da kyau ko duk baki ɗaya zaka ga ba a zargin malaman fiqh dan sun yi kuskure malaman hadisi ba a zargin su to ina waɗanda suke cewa wai mu muna zargin malaman fiqh muna suka su ba su saurare mu ba ba su taɓa ganin yadda muke karatu ba kawai sun ji wani jahili ne je ba su labarin ai an ce kaza jahili zai iya ɗaukar labarin ilimi ai ko in aka ce mas'ala ta ilimi ce jahili bai iya daukan bada labarin ta ya je isar maka kai malami kuma kai aiki da ita kuma Allah cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fata bayyanu shin wannan jahili da ya ka maka ai suwana na sukal tafan fiqhu kai bincike ba kai bincike ba to sai ka fada halaka Allah ya shirar da mu to الخامس حديث نبير عن ابن عباس قال ابن عباس يتي أصيب حمزة بن عبد المطلب an ainihin kashe Hamza dan Abdul Muttalib kawun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa Hanzala ibn Rahib da Hanzala dan Rahib wa huma junubun dukkan su suna da janaba da sayyidina Hamza da kuma sayyidina Hanzala din fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ra'aytul mala'ikata taghsiluhuma tughsiluhuma naga mala'iku su ne musu wanka gaba ɗayan su to ashe wannan ya nuna abin ba khususiya ne ga hanzala can ba kamar yadda yake ba khususiya ne ga hamza ba duk wanda ya mutuwa shahada da janaba mala'iku za su yi mai wanka dan haka ba za a yi mai wanka din ba mun fahimta to karka rude a can an ce hanzalatu dan abi amir anan an ce hanzalatu dan rahib sunan mahaifin shi rahib alkunyan mahaifin shi ce abu amir din to saboda haka a can an faɗi shi an ce hanzala dan baban Amir kaga ba faɗi sunan mahaifin shi ba nan kuma ka ce Hanzala dan Rahib duk shine dai mutum ɗaya din rawahu tabarani fil kabir al imam tabarani ya rawaito wannan a cikin mu'jamul kabir mujalladi na uku a shafi na 148 a cikin juz'i na farko wa isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne kama qala al haythami fil majma kama yadda al imam al haythami ya faɗi a cikin littafin shi majma'u zawaid wa manba'ul fawaid mun yi bayani a karatuttukan baya game da wannan littafi a cikin mujalladi na uku shafi na ashirin da uku ashirin da uku warawahul hakim al-imam al-hakim ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da casa'in da biyar duna zikiri hanzala amma a cikin riwaya hakim bai faɗi magana hanzala ɗin ba sai hamza kawai ya faɗi wa qala sai shi al-imam al-hakim ya ce sahihul isnad wannan hadisi isnadin shi mai inganci ne fa ta'aqqabahu az-zahabi sai imam az-zahabi ya ci gyaran hakim fa asaba sai zama shi zahabi din yayi daidai da ya ci gyaran hakim din waɗannan al'amura na ilimin hadisi wallahi in baka zurbi ba ka shiga ka kauce gefe guda kawai ka je kai wa manzon Allah salati sai ka shiga aljanna lafiya amma matsaloli na malaman hadisi ba kai karatu ba ko da shekarar ka dubu a malanta ba kai karatun ilimi na mutsalil hadisi ba kai ba malami ba ne fa a wannan fannin kuma mutumin da bai san sunna ba har abada ba zai zama malami ba fa tunda tatsuniya zai ta biya wa mutane da giza da koki kawai mun fahimci wannan al'imam al'akim sai ya ce wannan hadisi sahihi ne sai al'imam zahabi sai ya ci jaran shi ko kuma al'imam zahabi ya ce haka abin yake sai ka ji wani lokacin albani ya ce duk gaba ɗaya haka abin yake wani lokaci ya ce dukkansu sun yi kuskure wani lokacin al'imam al'akim ya ce isnadin mai inganci ne zahabi ya ce ba haka ba albani ya ce a'a hakim ya fi ka gaskiya ya kai zahabi wani lokacin hakim ya ce hadisin mai kyau ne zahabi ya ci gyaran shi albani ya ce ya yi daidai kamar nan kenan don ba karatu bai yaushe za a iya gane waɗannan abubuwa shi yasa karatu ake tashi ake karatu kuma ba wai dan karamin karatu ba fa karatu zaka tashi kai gaba ɗaya zaka bada ranka gaba ɗaya kawai karatu kake yi Allah ya shirya da mu lakin lahu shahidun mursalun qawiyyun yace sai dai wannan hadisi yana da isna yana da wani hadisi wanda zai kara mishi karfi wanda yake mursali ne dama hadisi in aka same shi to akan nemo ko akwai wasu hadisai da za su kara mishi karfi to shine an samu wancan hadisi ya inganta to ya inganta wannan hadisi kamar yadda hakimin inganta shi sai zahabi ya ci gyaran shi sai albani ya ce haka abin yake to ma'ana albani yana shakka game da ingancin hadisin kenan to sai ce to ko da dai muna shakka game da ingancin hadisin amma kuma akwai wani ainihin hadisi wanda yake mursali ne mai karfi zai kara wannan karfi akhrajahu ibn sa'd ibn sa'd ya fitar da shi cikin ainihin mujalladi na uku takarda ta daya shafi na tara anil hasan al-basri daga al-hasan al-basri marfu'an Hassan al-Basri yace ya karbo daga Annabi misluhu shi ma ya ruwaito irin wancan to Hassan al-Basri tabi'i ne tabi'i kuma yazo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ya zama mursali kenan amma kasancewa shi mursali to tunda an samu wancan za su haɗu su zama ainihin gaba ɗaya ya zama hadisi hasanun bil majmu'i in an tattara su za su zama hadisi mai kyau kenan qultu to sai shi albani yace wa sanaduhu sahihun isnadin wannan ainihin wato shahid da aka kawo to mai inganci ne rijaluhu kulluhum thiqatun mutanen da suka ruwaito shi dukkan su amintattun mutane ne wa fihi raddun al hafiz kuma wannan ya nuna za a tunkuɗa magana hafiz ibnu hajar al asqalani fa innahu wasafa hadith ibn abbas bil gharaba saboda ibnu hajar ya siffanta cewa hadisin ibnu abbas hadisi ne garibi wanda ya zo ta hanya daya to kaji anan an nuna maka cewa ba ta hanya daya ya zo ba akalla an samu biyu ko to kaga duk da kasancewar shi hafiz amma ga wani abu ya takaitu cikin ilimin shi لأنه ذكر فيه همزة يتشي سبود أن أنبت أينين همزة أتكي دان هكا وي حديث يزم غريبي مع أنه قال في سنده تارد تشوى دي زو مغانا أكن إسناد سيتشي إنه لا بأس به babu laifi da isnadin wannan hadisi ma'ana zai iya zama ainihin shahidi kenan a wajen a aiki da shi in za a karfafe shi da wani kama hakahu shaukani anhu kama yadda al-imam shaukani ya bada labarin cewa ibnu hajar ya ce isnadin wannan hadisi babu laifi akan shi to a ina imamu shaukani ya faɗi wannan al-imamu shaukani yana da littafi ne lil autar mun yi bayani akan shi wani lokaci can da ya wuce akwai littafin shi da yake da shi kuma na fiqhu shi kuma sailul jira zamu zo zamu yi bayani akan shi ran da Nasiruddin al-Albani ya kafa hujja da shi sannan yana da littafi ad-durarul bahiyya shi ma zamu yi bayani akan shi mai yiwa ko yau ko kuma wani karatu na gaba insha Allah da sauran waɗanda suka yi sharhin shi to amma wannan magana shaukani ya faɗe ta ne a cikin juz'i na hudu shafi na 26 a cikin nailul autar din فالظاهر أن الحافظ رحمه الله أظاهري دي الحافظ ابن حجر الله يجيك أنشي وانا أبو منا فهمت cewa لم يكف على هذا الشاهد bai game da wannan ainihin hadisi da zai kara wancan karfi ba shi yasa yace wancan din garibi ne tunda abun bincike ake yi kullun ko to me yiwa duk ya gama binciken shi Allah bai nuna mishi shi ba saboda al'amarin a hannun Allah yake wa'alam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace ka sani ya kai mai karatu ko mai saurare anna wajha dilalati al-hadisi ala adami mashru'iyyati ghasl ash-shahid al-junub a dalili ko kuma yadda za a yi a kafa hujja da wannan hadisi akan cewa shari'a bata ce a yi wa wanda ya mutuwa shahada da janaba wanka ba huwa ma zakarahu shafi'iya shine dalilin da shafi'iya suka faɗi me yasa ba za a yi wa wanda ya mutuwar shahada da janaba wanka ko da na janaba ba to waɗannan hadisai su ne dalilai to amma ta ina za a kafa hujja da su sai ce to shafi'iya sun fito da sirrin yadda za a kafa hujja ɗin da shi wa ghairuhum da wasu mazhabobi din annahu suka ce lauka na wajiban da a ce wanka din wajibi ne ga wanda ayi mutuwar shahada yana da janaba lama saqata bi ghaslil malaika da wannan ainihin wanka bai faɗi ba saboda wankan da mala'iku suka mishi da a ce dole ne a yi mishi wankan to da ko mala'ikun sun yi din kuma sai mutane sun yi to tunda ba dole bane sai aka takaitu ga wankan mala'iku din لأمر النبي ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله كما دا أتي دولا ندا النبي أمر ندا أي مش وانكادين لأن المقصود منه تعبد الآدمي منه دو من منفري وأينه شي ممتي وانكا shine shi mai rai da zai wa mamaci wanka din to wannan wanka da zai wa mamaci din zai zama bautawa Allah ne gare shi to amma tun da ya zama wajibi bane sai aka takaitu ga wannan wanka da mala'iku suke mishi sai Muhammad Nasiruddin Albani ya ce wannan magana da na faɗi ba ra'ayina bane ba son zuciyata bane amma unzuril majmu'a ka duba littafin al majmu'a sharh al muhazzab a cikin mujalladi na biyar shafi na 600 da uku wa nail al awtar da kuma nail al awtar cikin juz'i na hudu shafi na 26 to kaji wannan shine a takaicen bayani ko to wannan shine takaitaccen bayanai waɗanda a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo game da ainihin wanka na mamaci da hukuncin shi da yadda ake yin shi da abubuwan da ake so game da shi duk in kai hakuri akwai wasu babuka da zai zo ya kulla a can baya waɗanda waɗannan babuka a ƙarshen littafi zai fitar da su bidi'o'in da suka shigo cikin waɗannan abubuwan kuma bid'ar da ake wajen likafani bid'ar da ake wajen sallar gawa bid'ar da ake wajen yiwa mamaci wanka bid'a wajen ainihin sakawa mamaci kalmar shahada da duk bidiyoyin da ake zai zo ya ware fasli kuma a can karshen littafin zai magana akan su don Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana faɗa da bid'a fiye da duk wani wanda kake tunanin yana faɗa da bid'a a kai a kasar ku a hasali saboda haka ma yayi wani sintime mai littafi ya sa mishi kamusul bid'a kamus ne na dukan bid'a da tabarya ake dukanta mun fahimci wannan ko Allah ya shiryar da mu to wannan kenan bayan ya gama bayani dangane da abin da ya shafi wa mamaci wanka to bayan an yi wa mamaci wanka sai me ya rage ai sai likafani ko sai ya ce alfaslu alhadi ashar fasli na goma sha ɗaya takfinul mayyiti sanya wa mamaci likafani ko yi wa mamaci likafani almas'alatu salisa was salasun mas'ala ta talatin da uku wa ba'da alfarazi min ghasl almayyiti bayan an gama wa mamaci wanka ya jibu taksina hutu dole ne kuma a yi mishi ainihin likafani ba dan komai ni na faɗi haka ba li amrin nabi sallallahu alaihi wasallama bi zalika saboda umarni da annabi yayi fi hadisil muhrim kama da hadisin alhajin nan allazi waqafathu naqa wanda taguwa shi ta take shi ya mutu annabi yace wa kaffinuhu ku sanya mai likafani to dan haka ni ma nace wajibi ne a sanya likafani din kaji aqidar ta albani kenan da ake tsayawa ake tsoratar da mutane a ce ku yi hankali ku yi kaza ku yi kaza ku ba kwa jin kunya ma saboda Allah ba kwa jin kunya mutum yana gwagwarmaya yana kokarin tabbatar da sunna kuma kuma kun ce sunna kuke kokarin tabbatarwa amma ko kuna rusa shi kuma ku sani da cewa ba a nan kasar da gaba ɗayan Najeriya ba wanda ya isa ya faɗa da littafin Muhammad Nasiruddin Albani kwata kwata tun daga zamanin da aka fara malaman da ake ji da su har zuwa yanzu dalili magana zai ce saboda annabi ya ce kaza hadisin na nan littafi kaza kana da littafin a ɗakin ka tafi ka duba mana to me na faɗa kuma wanda kake iya faɗa kai nasara da shi shine wanda zai magana ba dalili yanzu ga magana ya sai ce saboda hadisi annabi ya ce kaza bukhari da muslim suka ruwaito shi duk duniya ya kwanta ya je bacci yana nan wani ya zage shi sai ka ji wani ya miƙe yana cewa ai gashi an ce bukhari da muslim a kawo a duba mana ko ba shi kenan ba to balle malaman duniya ma da suke ji da kansu sun ja amma wallahi sun koma sun haƙura cikin malaman shi'a ne cikin 'yan ɗariƙu ne cikin kowane tarkace ne sun ja sun koma sun haƙura saboda za a yi magana sai a ce saboda Allah ya ce saboda annabi ya ce littafi kaza kana jin yadda ake faɗi juz'i kaza shafi kaza juz'i kaza shafi kaza abin da ake nufi da waɗannan hujjojin ka je ka duba a daren yau in baka gani ba sai ka zo ka ce ka duba baka gani ba to sannan kake da magana ko Allah ya shiryar da mu kuma duk waɗannan surutan fa da suke kamar yadda nake faɗi kullum fa dan da Hausa ne in aka ce zo kai da Larabci ba zai iya ba shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba Balarabe bane mutumin kasar Albania ne Albania tana cikin tsakiyar Europe ne tsakiyar kasar turai ne amma ya girma a kasar sham ya koyi hadisi nan baban shi malami ne ya haddace qur'ani ya koyi hadisi ya koyi fiqh ya koyi larabci ya koyi gashi nan yazo kuma ya rayu cikin maktabatu zahiriya bayan ya gama karatu gurin malamai library ne wanda yake duk duniyar musulunci shikenan kwaya ɗaya babu ishi to a cikin shi ya rayu tun yana zuwa yana wuni yana zuwa yana kwana ya sati ɗaya gaba ɗaya sai ka katifa shi ma ya aje a wurin sai zama gaba ɗaya rayuwar shi har wai wasu sun tashi mashi gori sai su ce kutubiyun wanda ya rayu cikin littafi a to ko kuma ko rayu cikin me cikin jarida mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sai ya waye gari zai yi magana sai ya ce ka duba littafi kaza ka duba littafi kaza ba fada in ka ana fada ba gaskiya ne duk wanda ka ji yana fada abin fada ya kare ne amma an ce wajibi ne bayan an yi wa mamaci wanka sai a sa mai likafani me yasa saboda annabi ya ce a haka a ina a cikin bukhari da muslim wata kalma annabi ya amfani da ita yace wa kafinuhu to yanzu ka zauna zaka zaki nasiruddin al-albani sai ya gyara matashin kan shi ya kwanciye shi da wa zaka yi fada da manzo Allah zaka yi fada tunda da ya magana cewa manzo Allah ya ce kaza sai kai ka zo kana babbaki to da wa kake yi duk kuma littattafan shi gaba ɗaya haka suke babu wani littafi na ra'ayi kawai saboda ra'ayoyin ra'ayoyi sun ishi jama'a abinda mutane suke son su ji shine Allah ya ce annabi ya ce wa qad taqaddama bi tamamihi fil fasli as-salis faqratu dal faqratu dal yace wannan hadisi cikakken shi ya gabata a cikin ainihin wato fasli na uku a cikin gaba ta dal safa الثانية عشر إلى الثالثة عشر شافي نشا بيزوا شافي نشا أكو ونن أتوهم بوجو كينان أما أوانن صابن بوجو شافي نأشرن بيزوا دا أكو يكي نفي المسألة الرابعة والثلاثون مسألة ثلاثين دهدو سي محمد ناصر الدين الألباني يتي والكفن أو ثمنه من مال الميت من فهمت wannan ko likafani din ko kuma kudin likafani din to daga dukiyar mamaci ne za a cire su daga dukiyar mamaci ake cire kudin likafani ko kuma shi kanshi likafanin in akwai shi cikin dukiyar mamacin to daga dukiyar mamacin ne to duk waɗannan laukaniyat sai ka aje shi gefe guda kenan sai ka ji nan gashi za a yi magana ne sai a ce saboda hadisi kaza hadisi kaza can ku duk surutan da aka yi an hau an faɗi an tashi ne kamar hawan yan bori babu dalili nan kuwa yace likafani ko kudin shi to daga dukiyar mamaci ne walau lam yukhallif ghayrahu ko da kuwa bayan likafanin na mamacin bai ba komai ba to sai a ɗauke wannan kudin likafani a je a sayo shi kuma mamacin shi kenan masu gado su gaji addu'a sai su mai addu'a mun fahimta me yasa Muhammad Nasir Din Al-Albani ka faɗi haka sai ce li hadisi Khabbab bin Al-Aratti saboda hadisin Khabbab dan Aratti dan Allah da haka yake addini a nan Najeriya ko cikin mu ahli sunna za a faɗa in kai magana me yasa ka ce saboda annabi ya ce kaza a wani littafi littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza juz'i na kaza shafi na kaza juz'i na kaza shafi na kaza a za a magana ina dalili sai ce ba a yarda da kai bane ba a yarda da kai ba mana ya ba a yarda da kai wahayi ya ce maka ba a yarda da kai ba har ma shakka kake ai ba a yarda da kai din bane shi yasa ma aka ce dalili in ka kawo dalili ne za a yadda da kai amma baka kawo dalili ba ba a yadda da kai ba mun fahimci wannan ku kar a zo fa an yi mukabala da duk wani shehun dariƙa da ke Najeriya fa to duk wani malami kowane ne fa darajarsa ɗaya sai in shi ya ce nashi daga annabi ne in ba haka ba shi ma dariƙa ce kawo kawai duk ɗaya ne da shehun dariƙa da ko malam waye duk duk shehun nan dariƙa ne amma wannan zai fita daga uhuda na shehun nan dariƙa ne in ya ce nashi daga annabi sai a ce to kai musulmi ne salafi gashi ka kawo daga annabi amma in yi magana ina dalili ka ce ba a yarda da kai bane eh to kai ma shehun dariƙa ne kawai an gulice da kan zabo mun fahimci wannan tarbiyyar da muke son kowane ainihin sunni ya sa a ran shi kenan in ba haka ba za a yi mina tariqa ila tariqa ila jahimi eh abin da za a yi kenan mina tariqa ila tariqa ila jahimi don wannan ya raba ka da wannan ɗariƙa ya zo ya baka tashi me ɗariƙa magana ba dalili kowa in ya ce ra'ayin shi zai kawo ba ku ganin don haka ɗariƙu suka yawa sunusiya ibrahimiya tijjaniya shaziliya qadiriyya saboda me kowa yana kawo nashi ne kuma kowa sai ya ce bai halatta maka ka ziyarci waliyin wata dariƙa ba a to dan me shi ba wali bane in dai wali ne a bar jama'a su ziyarce shi in ba wali bane to dan me za a tabbatar da cewa shi wali ne mun fahimci wannan da kyau ko tunda abin duk kamfen ne kowa yana neman waɗanda za su zo su yi mishi hidima ne su yi wa iyalin shi hidima bayan mutuwar shi to shikenan kawai sai a ce to in ba wannan shehun dariƙa bai halatta ka ziyarci kowa ba dan me to saboda haka kun ji wannan ka'ida kowa ya kamata ya rike duk malamin da ya magana a cikin kungiyar izala yake ko a cikin kungiyar dariƙa abin da zai tabbatar da shi mu gane cewa shi ahli sunna ne na gaskiya ya kama na Allah ya ce annabi ya ce in ba haka ba shi ma dan dariƙa ne sai mu ce ka kauce ka ba mu guri abin da ya hada mu da kai waɗannan shehunan dariƙa da aka rabu da su an rabu da su ne ba dan ba a kaunar su ba ana kaunar su amma sun ki gaskiya ne dan haka aka koma ba a kaunar su da za su so gaskiya dama ana kaunar su kin gaskiyar su ake ki ba su zatin su ba to kai ma ba kai ake so ba ana son gaskiya ka ne tunda kai ma baka da ita ta kauka ba mu gobe shikenan kawai duk da an yi haka da an huta fa Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa saboda hadisin Khabbab dan Aratti qala Khabbab yace hajarna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi sabilillahi mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen tada addinin Allah nabtaghi wajha Allah muna nufin fuska Allah kun gani ko ahadisul sifat duk sahabbai sun fahimta me yasa muka yi hijira muna nufin fuska Allah Allah na da fuska kenan to shikenan kowa ya fahimci wannan ba a tsaya dogon bayani ba to su sahabbai haka suka bautawa Allah da ne da Qur'ani da hadisi nan suka ciro tauhidin su to nan sai aka zo aka ce wai ana son za a gano Allah ta hanyar falsafa ta hanyar maguzanci dan falsafa kawai maguzanci da ilmul kalam da mandiki shi yasa wannan mandiki da ake karantar da mutane muna yin wasiya a daina karantar da mutane wannan mandiki karantar halakar da mutane yake yi almantiqul wadihu almantiqu kowane ne almantiqul muaqqad ne saboda ba abin da zai kai ka sai me wai ana son ne ka iya kare kanka da dalilin hankali ba da dalilin shari'a ba da da dalilin hankali ake so ka kare kanka da ba za a saukar da littafi ba ba za a aiko da manzanni ba don an sa kowa hankali amma hankali din yana aiki ne idan da littafin Allah in ba littafin Allah duk hankali mahaukaci yake zama to don haka duk waɗannan ilmomi wai ana son ne a nuna maka ya za ka gano Allah da ike ka san shi to wai ana son ka ƙara sanin shi ne amma sai an kai ka an baro ka inda yake ƙarshe ba za ka iya gane shi ba misalin shi shine nan gidan nan na Alhaji Ali zan ce maka shiga ka ɗauko mini littafi ba ga gidan ba nan hagu da ni nan kawai gashi ina hange to amma wayan na zan kwatanta maka sai ce to ka hau mashin mai mashin ya hau da kai ya zagaya sai kun je randa sai ku biyo wancan titi na babban titi haka in ka zo can lungun nan dab da ainihin kasuwar gyara baya to a sauke ka ka keto lungun nan ka zo ka dauki kaga gidan nan ga gidan nan fa amma wai sai na dauki lissafin ka na kewaya da kai wai da haka ake so wai ka gane gidan dan Allah ba an kau da kai daga fahimtar gidan ba ma sai ka ga to ko ma ba wannan gidan bane shi yasa aka maka wannan kwatancin to Allah da ka sani ne ake so wai a ƙara sanar sheka shi amma sai an tafi da nisa an tafi da nisa in ka tambaye su me yasa kuke kai mutane da nisa haka wai sai ce dan mutum ya san cewa Allah ba wasa bane a to Allah ba wasa bane sai an kai a ce Allah baya makurar yamma baya makurar gabas bai makurar sama bai makurar ƙasa bai makurar kudu bai makurar arewa me yake nufi da wannan kalmar ba shi mun fahimci wannan ko to shi yasa duk waɗannan tauhidai ne na maguzanci ummul barahina ida'atul dujunna hayatul islami alwujud duk baki ɗaya wannan ba za su kai ka aljanna ba duk hallaka ka za su duka watsar da su ka je ka dauki littafin tauhidi da za a ce kaza sai a ce Allah ya ce annabi ya ce tunda Allah da annabi su kadai suka san Allah shi kadai ya san kanshi ko ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma labaran kanshi to annabi shi ma ya san Allah to su kadai za su iya baka labari amma in ba haka ba ba wanda zai iya baka labarin Allah kowa ya sai ya batar da kai shi yasa ai kowa ya gaji wata kalma a ƙasar nan sai a ce in ka karanta tauhidi da yawa zaka ce ba Allah irin wannan tauhidin ne ai saboda za a kai ka a kai ka a kai ka a kai ka karshe sai ka fara tunanin to ai wannan duk inda aka kai ka komo ina ana nufin a ce ba Allah ne haka ake nufin a ce kama tauhidin salaf ka taba jin Imam Malik ya dauko irin wannan hayaniyar ba abin da ya shafe su su sai ce dalili kaza sai ce Allah ya ce magana kaza annabi ya ce an wuce kowa fahimta to shine sahabi nan yace nabtaghi wajha Allah muna nufin fuskar Allah ashe Allah na da fuska kenan qur'ani ma ya tabbatar da haka wa yabqa wajhu rabbika rabbika dhil jalali wa yabqa wajhu rabbuka dhil jalali wal ikram abin da zai rage kawai bayan komai ya halaka shine fuskar ubangijinka mai girma da ɗaukaka ashe wannan aya nuna Allah yana da fuska to su sai su ce a'a kar ka fasara da fuska dalili in ka fasara da fuska wai ka kamanta Allah da halitta shi kenan a'a ba haka bane ba ku fahimta bane to sai a fasara me sai a fasara da cewa ƙarfi ko makamantan haka to ai nan ma dai kun gudu ba ku tsira ba ƙarfi din da kuka siffanta Allah da shi halittu ba su da shi shi ma ashe kun siffanta Allah da wata siffa ta halitta kenan to me yafi kubuta gare ka yadda Allah ya ce fuska din nan kai ma ka ce fuska in kuwa ka ce lalle an ce fuska an kamanta Allah da halitta to yanzu agogonka idan fuskar shi ta fashe in ka je ka ce a gyara min fuska agogona fuska agogonka irin ɗaya da fuskar ka to dan haka suna zai iya zama ɗaya amma ba lalle ma'ana ta zama ɗaya ba kafar jaki kafar jaki da kafar liman duk me duk ba kafa ba ce to amma in an ce jaki na da kafa sai a ce to ya liman na da kafa kuma jaki na da kafa ai kure da liman sai a faɗa haka an san kafar daban-daban ce ko kun fahimta ko shine to ake magana ai fawaja ba ajruna ala Allah yace mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun fuskanci fuskar Allah da wannan hijira tamu ladan mu ya tabbata a wurin Allah faminna man ba daga cikinmu akwai wanda ainihin ya zarce ma'ana akwai wanda ya mutu lam ya akul min ajrihi shay'an bai ci sakamakon ainihin ladan shi ba daga nan duniya bai ci komai ba aka kashe shi minhum mus'ab ibn umair daga cikin su akwai mus'ab dan umair shi gaba ɗaya rayuwar ta shi haka ta tafi yaro ne mus'ab dan umair duk ƙwaryar maka babu saurayin da ke jin daɗi irin shi saboda uwar shi shi kaɗai ta haifa kuma mai kuɗi ce saboda kuɗinta ka san mace takan so ta haifi ya mace tana sa mata gwalagwalai to ta tara gwalagwalai da abin hannu da abin wuya da mundaye na kafa tana kawai ganin cewa mace za ta haifa sai ta haifi namiji kuma wannan yaro ya girma bata sake samun ɗa ba gashi kuma ta tsufa bata samu ya mace ba saboda kawai isa da kasaita sai aka waɗannan warawarai na zinare da mundaye ana sa mishi yana ado ya fi kowa jin daɗi a maka ranan nan sai ya leƙa ya samu annabi yana wa'azi a darul arqam gidan da annabi yake wa'azi yana karantarwa lokacin a ɓoye a makka sai ya lallaba sai ya shiga da ya ji wa'azi sai ya musulunta yana nan yana ɓoyewa kada uwar ta samu labari tana samun labari sai ta sa aka kamo shi sai ta saka shi a mari tana ta shiga uku wannan ɗakwaya ɗaya kuma ya musulunta ya za a yi shine ya datse wannan marin ya gudo da daddare a lokacin nan su ibnu mas'udin za su hijira zuwa habasha annabi ya haɗa shi da su aka ce a tafi da shi aka tafi daga nan kuma aka je madina wannan riga kwaya ɗaya da ya hijira da ita da ita ya rayu a cikin musulunci Allah bai hore mai ko kwarjalle ya sake ba balle rawani haka ya zauna a rayuwar shi ku dubi daɗin da yake ciki da amma ya haƙura saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sahabin in shi a suka bude baki sai su kunduma mishi zagi subhanallahi minhum mus'ab ibn umair daga cikin su akwai mus'ab dan umair qutila yawma uhud an kashe shi a ranar uhud falam yujad lahu shay'un ba a sama mishi wani abu da za a mai likafani ba wa fi riwaya a wata riwaya wa lam yatruk illa namira bai bar komai ba sai wannan riga tashi sai wannan mayafi fa kunna idza wada'naha ala ra'sihi kharajat rijlahu idan muka jawo rigan muka rufe kanshi za a yi likafani sai kafafuwan shi sai su bude wa idza wada'naha ala rijlaihi kharaja ra'suhu in muka ja muka rufe kafa kuma sai kai ya fito sahabin annabi ne babu kuɗin likafani kuma lokacin annabi babu kuɗin da za a yi mishi likafani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yace ba'uha mimma yali ra'sahu mimma yali ra'sahu yace ku sanya wannan ainihin riga ta jawo ta rufe kanshi wa fi riwaya ghattu biha ra'sahu a wata riwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku ainihin wato rufe kanshi da wannan tufafi mimma yali ra'sahu haka ne waja'alu ala rijlaihi al-idkhir sai annabi ya ce in kuka jari ga kuka rufe kanshi in kuka saka shi a kabari sai ku saro ciyawa tsaure sai ku daddatso ta sai ku saka ku rufe ku rufe kafafuwan nashi a kabarin nashi shine al-idkhir yace bi kasr al-hamza wal kha ayi wa al-hamza din kasra da kuma ainihin kha a ce idkhir hashishun ma'ruf yace wata ciyawa ce sananniya tayyibur ra'iha tana da kanshi ita ce tsaure wamin naman aina atlahu samaratuhu wannan sahabi ya ce daga cikin mu kuma tunda ya ce daga cikin mu akwai wanda bai fara cin komai ba aka kashe shi ko to akwai su musu abin umair ya ce daga cikin mu kuma akwai wanda ya ce ainihin ya fara girbe sakamakon shi ya fara cin sakamakon shi fa huwa yahdubuha yana girbe sakamakon shi tun anan duniya yana ci ya fara morewa tun anan duniya ai ya jitani hawa to ya fara ainihin tsinka yana cin sakamakon ainihin aikin shi da yawa musulunci to amma su su musu abin umair sai dai Allah ya tattara musu ya biya su a lahira gaba ɗaya su basu ci komai ba aka kashe su faradiyallahu ta'ala anhum ajma'in akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan wa muslim da muslim su suka fitar da shi a mahallin shahid na cikin wannan hadisi tukuna gashi mus'ab dan umair iyakan wannan riga tashi komai ya fi kenan amma aka yi mishi likafani da ita ko to shine abin da Nasir Jinal Albani ya ce ko da gaba ɗayan kuɗin sun ƙare alkafani ko dukiyar ta ƙare alkafani ba komai Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na ɗari da goma wa Muslim Muslim ma a cikin juz'i na uku shafi na arba'in da takwas wa siyaqu lahu lafazin da aka kawo na al-Imam Muslim ne wa Ibn al-Jarud fil Muntaqa da Ibn al-Jarud a cikin littafin shi al-Muntaqa lamba hadisi na 260 wa Tirmidhi da Tirmidhi a cikin mujalladi na hudu shafi na 357 wa sahahahu kuma Tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa Nasa'i Nasa'i ma fitar da wannan hadisi cikin mujalladi na farko shafi na 269 wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 401 wa ahmad da al imamu ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na 395 wal riwayatu thaniya lahu riwaya ta biyu din nan ita ce da yace wa fi riwaya wa lam yatruk din nan to wannan riwaya ta imamu ahmad ce wal tirmidhi haka tirmidhi ma ya ruwaito wannan riwaya warawa minhu abu dauda haka nan abu dauda ya ruwaito daga cikin wannan hadisi a cikin ainihin juz'i na biyu na Abu Dauda shafi na sha hudu da shafi na sittin da biyu ya ruwaito qaulahu fi Mus'ab maganar da ainihin shi Khabbab yayi akan Mus'ab yace qutila yawma Uhudin an kashe Mus'ab a ranar yakin Uhud abinda Abu Dauda ya ruwaito kenan ila sai sa alif da lam da kha ma'ana ila akhirih har zuwa karshen hadisin tunda an kawo shi a can farko والرواية الثالثة له يتي رواية أكو إن أنت أبو داود وتتي رواية أكو يتي وديتي وفي رواية غطوا بها رأسه كرفي kanshi. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره أتكن وانا بابي وانا مسألة جمد مسألة رشي مصعب بن عمر أكوي أينين حديثي ده عبد الرحمن بن عوف الله يقرأ مش يرضى يرويتوش تو ونيني حديث عبد الرحمن بن عوف وانا الإمام البخاري يرويتو شيني عبد الرحمن بن عوف mutum ne wanda yake mai wadata Allah ya sa yana da arziki tun a Makka to da ya tashi yo hijira suka kwace wannan arziki ya taho Madina Allah ya sake mayan mishi da arzikin shi to wata ran ya yi azumi sai ya zauna zai buɗe baki to ka san buɗe bakin masu kuɗi nan ga kaji nan ga latas nan ga kaza nan ga kaza duk an tattara abubuwa gashi nan an cika tire ko ko tebur to da Abdulrahman ya tsaya ya kalli wannan abu ya ce anya Allah maɗaukakin sarki kuwa yana so na da ya tara min wannan duniya ni ina sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama mus'ab na sahabi Allah ya fi son Mus'ab fiye da ni amma Mus'ab ya mutu ba a samu likafanin da za a yi mishi ba sai rigan shi amma ni yau a dubi abin da zan ci a buɗe baki na sai ya fashe da kuka buɗe bakin da bai yi ba kenan to shine riwaya da Muhammad Nasiru Dinal Albani yake ishara a kanta mun fahimci wannan ko to Mus'ab kenan kuma Abdurrahman bin Auf din nan fa manzo Allah ya amince da dukiyar shi ba ta haram bace tunda da Abdurrahman ya ga dukiyar tana ta dannowa yazo ya ce ya manzon Allah wannan dukiya ko rabona na lahira nake cinyewa manzo Allah ya ce a'a falala ce Allah ya baka kawo manzo Allah ya nuna kenan halal ce to amma manzo Allah ya ce Allah sarki Abdurrahman da rarrafe zai tashi ya karasa shiga aljanna in an gama mishi hisabi saboda wahalar tsayuwa ta halal ce amma aka tsaye da shi aka fara lissafi ana tambayar shi ana bincikar shi kafin a gama sai faɗi in an gama hisabi an ce to tashi ka shiga aljanna sai tashi sai ya kai da rarrafe kofa aljanna sannan Allah ya bashi dama ya miƙe saboda wahalar tsayuwa Allah ya shiryar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك